jarumar fina-finan hausa wato halima atete ta yi wani babban rashi da ta yi rashin mahaifiyarta hakan ya biyo bayan sakonnin ta'aziyya da 'yan uwa da abokan arziki suke ta aikewa jarumar fina-finan hausa a farkon shekarar 2019 ne jarumar ta kwashe tsawon kimanin wata bakwai tana jinyar mahaifiyar tata inda daga bisani aka dawo da su wani babban asibiti a nan gida najeriya hakika wannan babban rashi ne allah ya gafarta mata allah ya rahamshe ta kada ku manta ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci